بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا <clears throat> فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ولولا أن تصيبهم مصيبة Allah ce ba don kada wata musiba ta same su ba ai hukubatun wata azaba bima qaddamat aydihim saboda abin da rayukansu suka gabatar min al-kubri na kafirci wal ma'asi da sabu fa yaqulu su ce rabbana ya mu laula arsalta ilaina rasula me yasa baka aiko muna manzo ba fa nattabi'a ayataka da sai mu bi ayoyinka al-mursala waɗanda ka aiko da su wa nakuna muzamminal mu'minina cikin masu imani ai laula annahum qa'iluna ba don da suke cewa haka ba iza uzzibu in an azabta su to lama arsalna ilaihim rasulan da ba mu aiko manzo zuwa gare su ba amma idan an ka azabta su ba tare da an aiko manzo ba za su ce ai inda an aiko muna manzo da mun bi ayoyin Allah da mun shirya to shine muka aiko manzo muka aiko ayoyin dan yanzu ba su da hanzari walaula al'ula ta farko imtina'iyatun ta imtina'i ce jawabu ha an shafi jawabin ta kama ra'aita kamar yadda ka gani amma an kaddarta shi shine lama arsalna ilaihim rasula wa ma ba'daha abinda abbayanta mubtada'un mubtada ne ma'ana laulal isabatul musabbabu anha qauluhum ba don samar da su musiba ba wadda sababinta za su ce me yasa baka aiko mana manzo ba aw laula qawluhum ko ba don cewa su ba al musabbabu ha wanda zai zan sababi daga yin azabar azabar ita sababin su ce haka to lama arsalna da ba aiko ba wa kana zahiru abinda azahiri ya ce dukula harfil imtina'i alal qawli maimakon a ce laula an ƙulu sai an ka ce laula an tusibakum musiba an ka sanya laula ka samuwar musiba maimakon a sa ta ga cewa su fada hala ala hi sai shiga ga sababin cewat al'ukubata shine azaba wal qawlu huwa al musabbib li irsal rusul ce wasu shi kuma aiko wala ula ita ko asani ta biyu laula arsalta ilaina rasula ta haliliya ita ko ta kwadaitarwa ce wai dori ka aiko mu na manzo wada halal ba fa'u ta shiga hi jawabin ha ga ta aka ce fanat tabi'a tashbihan littahalili bil amr saboda kamanta faɗaitarwa ga abu yayi kama da yin umarni da shi likaunihi ba'isan alal fi'li don faɗaitarwa tana motsarwa ga aiki kamar yadda umarni ka motsarwa zuwa ga aiki shi yasa an haka kawo fa'u ga jawabin tahlil wanda aka kawo shi ga jawabin amri ai inna ma arsalnaka ai abin da ake nufi Allah ya ce mun aiko ka kada an li uzurihim don mu kace hanzarin su ba su da wani uzuri ba su da wani kauli na fada wa ilzaman lil hujjati alaihim don kuma mu lizumta hujja akan su lamma ja'a falamma abul haqq min indina qalu laula مثلما ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون falama ja ahum alhaq yayin da gaskiya ta zo musu a rasul manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo musu min indina daga wajen mu qalu sai suka ce laula utiya me yasa ba a bashi misala ma utiya musa idan abin da an gaba musa min alkitabi na littafin da an gaba shi at-taura jumlatan gaba dai. Na shi littafi yake tahowa wa da at-taura ta zo rubuce kammale awil asa ko ko ba a bashi sanda irin wadda aka ba Musa wadda ke koma macijiya wal yada da hannu albaila da ka zama fari kal ta ta'annutan sun haɗi wannan don ta annuti qala ta'ala Allah madawakin sarki ce awalam bi ma utiya Musa to shi Musa da an ka ba littafin jumlatan wahida an ka bashi sanda shi imani sun kai da shi min qablu tun gabanin Muhammad sallallahu alaihi wasallam haisu qalu fihi wa fi Muhammadin da yake sun ce game da shi da Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ce musu sahira ne yan dabobi ashe kaga ba imani su yi da su walil kufina ga kira'a kufawa sahirani sihiri biyu at-taura da qur'ani kenan ya an ce ne ko yan dabobi shi Musa da Muhammad sallallahu alaihi wasallam tazahara ai ta'awana sun taimaki juna sun yi muzahara bil ittifaqi ala al amwati sun yi ittifaqi bakin su ya haɗu cewa lalle za a aiko manzanni kuma za a tadda matacci bayan sun mutu aw ma'ana ko ko abin nahi aw lam yakfuru abna'u jinsihim shin yan uwansu irin ɗayan jinsin su ba sun kafirce ba waɗanda suka yi zamani da Musa wa man mazhabuhum huwa mazhabuhum da waɗanda hanyar su take irin tasu hanya fil ina daga kididanci min kafaratu zamanin Musa na kafiran lokacin Musa wato su kafiran na Makka sun kafirce ma Musa sun kafirce ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sun ce ɗan dabo na biyu ko ko awalam yakfuru bima utiya Musa min qab yan uwansu na bani Isra'ila waɗanda suka yi zamani da Musa ba sun karyata Musa ba kamar an ce ce wanda kuke me yasa ba a sauka mai da attaura eh, littafi wanda an ka da attaura gaba daya ka ce to shi wanda an ka ba attauran kun yi imani da shi ko ko shi wanda an ka ba attauran mutane ne irin jinsin ku na zamani na imani sun kai da shi iska da fir'aun domin fir'aun wa hu da mutane ne sun zama auladul amalika su ma duk jinsi guda na da kafiran makka don ɗayan amalikawa ne wahum arabun su ma larabawa ne min abna'i adin daga 'ya'yan adu ja'u min farisa sun zo da farisa wa malakul kibda suka mallaki kibdawa na masar wal muradu bi qawlihim abinda aka nufi da cewa da sun kai sahira ne in an ce su waɗancan na zamanin Musa ai sun karya tashi to sai ya zama tazniya ta Musa da Haruna ce ba da Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba tunda ba da kafiran Makka kenan ake magana E ba sun kafirce mu abinda an gaba Musa ba su na zamanin Musa sun ce yan dabo na biyu kenan Musa da Haruna ko ko kuka kafiran maka kun ce yan dabo na biyu kenan Musa da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sun ce inna mu kafiruna waɗanda muka kafirce ne bi kullum da kowane ɗaya minal rasulaini na manzon biyu da Musa da Muhammad ɗan an ce kafiran makka da musa da haruna in an ce kafiran zamanin musa aw da kitabai ne ko ko littafan biyu a taura da alkur'ani aw bi kullil anbiya'i ko ko in kafirce da dukkan annabawa ka kaulihin wannan yayi kamar ce wanda suka yi lan numina bi hadzal qur'ani wala bil ladzi bayna yadayhi ba mu imani da wannan qur'ani ba mu yi da littafan da sun ka gabata قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين قل Allah ce ka ce musu fatu bi kitabin min indillahi to ku zo da wani littafi wanda yake daga wajen Allah kuwa a hada min huma wanda ya fi alƙur'ani da attaura shari'a ai min alkitabaini wanda ya fi shari'a daga littafan biyu wa haza ayyidu wannan shi ke karfafa annas sagiraini kenan yan dabo da sun kace Musa wa Muhammad ne ba Musa wa Haruna ba wa sihiraini in kuma an karanta da sihiraini sihiri biyu to kenan attaura da Qur'ani tunda ce ku zo da wani littafi da ya fi shari'a daga littafan biyu wannan shi ya nuna ba musa da haruna ake nuhi ba don musa da haruna littafin su guda ne duk taura ne littafin to yin tazniyar littafin biyu shi ya nuna a taura da alkur'ani don haka ke na musa da muhammad salamis alaihi wasallam ni ina biya shi in kun kawo littafin da waɗanga zama shari'a ni ina iya in kuntum sadiki na in kun zama masu gaskiya an na sahira ni cewa mu yan dabo na biyu to ku zo da abin da a gaskiya mu mu wal ityanu minhu mustahil zowa da wani littafi da yake alqur'ani da attaura shari'a da gare su abu ne da ya koru bai yi wa harfu shakki to tunda bai yiwa me yasa ya kawo harshen shakka yace in kuntun sadiqina akwai yiwuwar su yi gaskiya kenan gashi ko zuwa da abin ga ya koru yace a irha'un lil inani sakin ragwama ne kamar a danwa mutum ya talala ya hi kai tsaye a ce karya hukai don izari kawo ta hujja in kana da ko an san baka da ita an yi ma ta lalace watan kitan wata hakuman kuma don zargi gare su daga ce cewa ba ku da in ku akwai ku kawo fa illam yastajibu lak fa illam yastajibu lak fa yadda annama yattabi'una hawa. أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين fa in lam yastajibu laka in ko ba su karba ma aka kiran ka bil itiyani bil kitabi da zowa da littafin nan ba ai alkitabil kitabil ahada littafin da yafi at-taura da qur'ani zama shirya. kuma ba za su zo da shi ba to in ko ba su zo ba ba alam ka sani isdid ilma dama ka sani to ka ƙara sani audum ala ilmika ko ka dawwama akan sanin ka da kake da shi annama yattabi'una ahwa ya ka kawai suna biyar sauran su ne ba shirya ba fi kubrihin ga kafircin su izlan yabqa lahum shubhatun dan yanzu ba wani rikici da ya rage gaskiya ta bayyana ga falla an hujjatin balle har a ce suna da hujja ko rikici bai rage ba wanda ya shige musu duhu balle ba a ce wai suna da hujja ta radda abin wa man adal wa ya hiba cewa wai babu tambaya ce mai ma'ana korewa ba wanda ya hiba cewa min manitta ba a hawa ku daga wanda ya fi son rai ne ai la alallamin ba wanda ya fi shi cewa bi gairi huda min Allah ba da wata shari'a ta daga Allah ba fi mauli'il hali wannan jimla wurin hali take littauki da don karfafawa wai wanda ya fi son rai na yi alhalinsa bai da wata shari'a daga Allah lalit kayi ba don kayyadewa ne. don ba a ce ga wani son rai wanda kuma a tare da shari'a ta daga Allah bale a ce an kayyade wanda ya fi son rai na yi kuma ba tare da shari'a ta daga Allah ba kenan akwai son rai wanda a tare da shari'a ta daga Allah a'a an dai ce haka ne don karfafawa ba don kayyadewa ba bina'an don ginawa ala anna hawan nafsi cewa kenan son rai kad wafi haqqa yana iya dacewa da gaskiya wata ran kama qala bai baydawi wa da baylawi yace li adami ittida'i bi tilkal muwafaqa domin ko son rai ya dace da gaskiya ba a lissafawa da wannan dacewa iyaka a ce gaskiya an kabe ba son ran ba kama qala wa da ya faɗa fi gayatul amani inna allaha lalle allah la ya hadil qaumaz zalimin ba ya shirye da mutane al almajabulina ala zulmi waɗanda tunga ga talittawa aka talice su akan zalunci al-mana na waɗanda suka turmuza fihi cikin zalunci bittiba'il hawa da biyar son rai summa ajaba sannan allah ta'ala ya karba an qaulihim ya karba ce wanda suke yi laula hutiya misalama hutiya musa me yasa ba a bashi irin abin da an ka ba musa na littahi alkur'ani bai zuwa jumlatan wahida a sabka sai da sama ɗarme kammale buge sannan mi bai tahowa da sanda wadda ka zama macijiya kamar yadda musa yake to shi allah ya karba bi kaulihi da cewarsa ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ولقد وصلنا لهم القول ai mun sade musu zance mun yi bayanin zance bai da juna bayyana alqur'ana mun bayyana qur'ani au ana ba abahu ba aba ko mun bi da sashe ne ga sashe ya taho jere fil inzali ga sabkarwa mutawasilan yana wanda asadi wa'adan wa wa'idan mun yi alkawali ga masu imani mun yi kyace ga kafirai au kasasan ko ko mun bi da kisosi wani sa'iha da nasihohi da yattasila taskiru don tuna yadda su ya zama ya sadi in muka yi wa'azi yau muka ba da tsoro an jima kuma sai mu haɗi kissosin na farko da sun ka karyata ga abin da ya faɗa su domin ku masu karyatawa da izgili kuma ku ji tsoron kada irin wannan abin ya faɗa ku kaga sai wa'azi ya zama ya sadi wata taƙarrarar da'a wata hujja kuma don kiran da ake musu ta tabbata da hujja wal mawa'iz da wa'azozi la'allahum yatazakkaruna wai ko aka yi mutane za su tuna fa yu'minuna su imani bihi da shi wa yuti'una Allah suwa Allah da الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب min to amma kuma ai su waɗanga da ke karyata ƙur'anin don suna jahillai na ai waɗanda muka ba littafi kamin alƙur'ani masana taura da injila min ƙabli alƙur'ani tun kamin ƙur'ani au muhammadin ko ko lamiri na Muhammadin, kamin zuwa annabi muhammad alaihi salam waɗanda yake already su malamai ne hum bihi yu'minuna ai su suna imani da shi taqdimuhum gabatar da hum lil ihtisasi don keɓewa na shajibe ne wato ba da ku ba su kan suna imani da shi da in kaji an ce haka akwai wanka da kamar jirwaci a kai ban da kai a su kan ai su suna imani wa bihi an gabatar da bihi shi ko lil ihtimami saboda himmatuwa. maimakon a ce yuminuna bihi ka ce bihi yumin wal ayatu madaniyatun waɗannan ayoyin madaniyai ne fi suratin Makiya amma cikin sura wadda yake ta makka don suran Makiya ce amma imanin ahalil kitabi ai a madina ne su abdullahi ibn salamin suka musulunta kama kaddamna kamar yadda muka gabatar tun harkon surar cewa akwai wasu ayoyi madani unzilat an sabkar da wannan aya fi mumini ahalil kitabi ga muminan mutanen littafi ka abdullahi ibn salamin wa ashabi kama abdullahi dan salami da abokan shi min ahalil taurata na mutanen as-taurata waka arba'in mayan ahalin injil kamar wasu mutum arba'in su ko mabiya injila nasara isnani wasu lasuna. talatin da biyu daga cikinsu ja'u min alhabasha ta sun zo da habasha ma'a ja'far ibn abi dalibi tare da ja'far ibn abi dalibi fi safinati a cikin wannan jirgin ruwan don sun yi hijira ta farko sai suka yi habasha sai suka gaba can ne ashe annabi yi sallallahu alaihi wasallam a madina sai suka dawo to can wajen yin hijiran nan sun ida wasu sakunnai na Allah sun karanta ma wasu kiristoci ayon ƙur'ani kuma sun yi imani sun biyo su tun da takwas adamu da suka zo su ko mina shame daga sham awil ayatu makkiyatun buku a'a ayoyin da ke bayyana imanin ahlul kitabi su ma makiye ne sun sabka makka ahaba rabbi ma sai ya sun ba da labarin abin da zai faru tun bai faru ba yana daga cikin mu'izozin qur'ani kenan ga ayoyi makiyai suna ba da labarin imanin wasu mutane da sai da an ka zo madina suka yi imani wa an muhammad ibn ishaqa an karbo daga muhammad dan ishaqa ya ce haula'i na rajulan waɗannan da ake magana kan su wasu mutum ashirin ne ba a mun najashi da najashi ya aiko su wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzon Allah bai makka yana makka fa qara'a alaihimul qur'an manzon Allah ya karanta musu Qur'ani fa amanu suka yi imani to su ne ake magana nan cewa waɗannan da aka ba littafi gabanin Alƙur'ani ko gabanin muhammad sallallahu alaihi wasallama su kan suna imani da shi wa an sa'id ibn ya ce hum sab'una su saba'in ne wallahu a'lam Allah dai shi ya san haƙiƙanin asirin littafi wal ihtisasu allazi zakarnahu fihum ihtisasin da muka ambata ga cewa hum bihi yu'minuna maimakon a ce allazina atainahumul kitaba min qablihi nuna bi Aka ake waɗannan da muka ba littafi gabani nai suna imani da shi sai aka ce su kan da shi suna imani to cewa da shi suna imani ta takadimin nan na ihtimami na shi kohun na ihtisasi na to ihtisasin ilafiyin na rabawa ne bi itibari in an lura da kufara makka kafiran makka wallahu a'lam الله شيء سن san hakikanin asirin وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وإذا يتلى عليهم القرآن Idan an karanta musu qur'ani da ci dama su suna da sani su sai su ce amanna bi mun yi imani da shi bi annahu kalamullahi mun yarda da lalle shi magana Allah na ta'ala ba kaji ne ba innahu alhaqqu min rabbina kuma lalle shi gaskiya ne daga ubangijinmu isti'nafun wannan jumla sabuwa ce an kafara li bayani ma aujaba imanan don a bayyana abin da ya wajabta imanin abin da ya wajabta imanin su shine zama na gaskiya daga ubangiji sannan kuma da zaman 'yan an karanta ƙur'ani ba su girman kai suna imani inna kunna min qablihi muslimin dama mu kamin zo wa wannan littafi musulmi ne shi ma isti'na'un ahar wani fara wata magana ne liddilalati kamar an tambaya an ce ah to ya suka karfi imani kai tsaye halan dama suna da maso maso ne ya ce eh dama mu mun zan musulmi ne kamin wannan qur'anin mun yi imani da Allah mun yi imani da manzannin Allah mun yi imani da littafin Allah da sun ka gabaci qur'ani shi yasa karba ta yayi sauki gare mu da domin yayi dalili ala imanihim bihi ga cewa imanin su da shi laysa mimma ahada suhu hina izin bai zan abin da suka haddasa wannan lokacin ba wa inna ma huwa amrun taqadama ahadu al'amari na da sabo da shi ya gabata lamma ra'au hu fil kutubil mutaqaddima domin sun ga ambato ne ko yayin da suka ga an ambata cikin littafan da sun ka gabata wa kaunihim da kuma kasancewa su ala dinil islam ana cewa lamma ra'au da sun ga ko lema ra'au don ganin da suka yi in ba a yi tashdidi ga mimina sai ma din ta zama masdariya wai li ru'yatihim saboda ganin su zikirahu ambato ne fil kutubil mutaqaddima a cikin littafan da suka gabata wa kaunihim ala dinil islami da kuma kasancewa su akan addinin musulunci suke qabla nuzulil qur'ani tun gabanin saukar qur'ani wa tilawatihi alaihim gabanin karanta shi gare su bi itiqadihim sihhatahu fil jumla dama sun kudurta gaskiyar littafin gabaɗaya ulaika yutawna أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون أولئك وتنشانك da suka yi imani da annabi biyu littafi biyu yutawun ajarahun marratai ne ana ba su ladar su so biyu bi imanihim bil kitabaini saboda imanin su da littafi ay lahum dhi'fu ajr man amana bi muhammadin min al mushrikin suna da ninkin lada bisa ga mushrikan da suka yi imani da muhammad dai sallallahu alaihi wasallam ba su yi imani da isa da musa ba rawal buhari ya ruwaito da muslimu an abi musa al-ash'ari anna rasulullahi manzon allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce salasatun lahum ajran mutum uku suna da lada biyu rajulun amana bi nabiyyi wa amana bi muhammadin mutumin da ya imani da annabin shi kuma muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayyano ya yi imani da shi wa abdun mamlukun adda haqqallahi wa haƙƙa mawali da bawa wanda aka mallaka cewa mamlukun sifatun kashe fatun don kowa bawa ne amma an ce mamlukun an kuranya bawa na duniya wanda aka mallaka adda da ya bada haƙƙallahi haƙƙin Allah wa haƙƙa mawali kuma ya bada haƙƙin uwan gida ne ya bauta ma Allah ya bauta ma mai gida ne to yana da lada ne. wa rajulun lahu amatun da mutumin da addaba wa ya fa addabaha ya ladabtar da ita irin yadda yake ladabta iyalai fa ahsana ta'dibaha ya ta ladabta ta summa ataqaha sannan ya diyauta ta fa ha, kuma ya aure ta shi ma yana da lada Gobe ma sabaru saboda hankurin da suka yi maɗin ta mazdari da ai bisa birhim saboda hankurin su alal amali bihima da akan aiki da littafi wa ala azal na da cutar da mushrikai ke yi musu suka yi hakuri wa azaman hajara da cutar waɗanda suka kaurace musu cewa su kan sun yi tawaye sun hita min ahli dinihin na mutanen addinin su don al'ada in kuna da ɗabi'a guda da mutum ko addini guda kan canza sai ce to a yanzu ni wani ba mu tare to ga yan uwansu duk sun kaurace musu don sun canza addini daga irin nasu kuma duk da haka suka yi hakuri, to za su samu lada su. wa una bil hasanati sayyi'ata kuma suna tunkuɗe mummunan abu da na ƙwarai in ka yi musu sharri su sai su yi mahaifi ai ai adda suna kuran yi da'a in sun yi sabo sai su biyo da da'a kuma hauha su shahita in an ce minhum shi mugun aikin da suka tunkuɗe da na ƙwarai nasu au min gairihin ko wani ya musu wata kenan idan suka yi sabo sai su gyara su yi aikin kwarai ya biyo baya ko ko in kai wani su kai musu shari su yi mahari shi aminhum aw min gari mugun aikin nasu nasu kai za su bi da na kwarai ko wani ya yi musu za su bi safai da na kwarai wa mimma razaqnahum da kuma suna diba cikin abin da muka arzata su suna ciyarwa fi sabilil khairi ga hanyoyin alheri su katan bi wa'adillahi bis sawabi saboda sun amince da alkawalin da Allah ya ba da lada shi yasa habba su jin ciyon ɗiba abin su bayar suna ganin daidai yake da sun sa cikin account وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم salamun alaikum la nabtaqil jahilin wai za su mai ullagawa kuma in sun kaje yasashen maganganu na zagi wal aza da cuta don dole ai ba za a kyale ka ba ka bi hanya daban da ta mutane kuma har Allah ya taimake ka wasu sun bi ka to su waɗanga da suka yi tawaye ba kyale za su yi ba sai su biyo da zagi da cuta wa kulla batilin da duk wasu bannace bannace da kire na karairai wa ma la da'ila ta hata huda abinda bai da wani amfani Allah suna wahal da kanunsu to in suka ji irin waɗannan maganganun da zagin a aradu sai su hau da kai an kamar ba su ji ba takarruman don nuna girma cewa wani bai ishe ka hada ba wa sai su ce lana a amaluna wa lakum amalukum kowa ya je ya yi aikin saboda ya kai iyawa mu dai za a saka mana da namu aiki ko a saka muku da naku mun yarda mu yi muku wa'azi ku ku yi ta zagin mu sai a saka mu kowa da abin da yi mu a saka mana da wa'azi ku a saka muku da zagin salamun alaikum kuma aminci ya tabbata muku na'am ba amincin Allah ba mu dai ba za mu taba ku ba a sabon lahiya. salamu mutaraka wannan aminci na kyalewa wai ba mu yi muku komai ai salimtum minna mu kan kun tsira da gare mu anil muqabalati daga wai mu fuskance ku bi misali da irin abin da kuka yi muna a cewa ya kun zage mu mu ko mun rama ina au huwa du'a'ul lahum ko ko addu'a ta ma an kai musu duk kiyayyar da suke yi ana addu'a Allah ya tsar da su Allah ya sa su dawo Allah ya sa su gyara amma hum fihi daga wannan mugun abu da suke ciki dan ba inda zai kai su la nabtagil jahili mu ba mu neman jahili ya zama abokin jayayya la narla bi tahalluki bi ahlakihim ba mu yarda da mu dabi'antu da irin dabi'a su mutum ya zage ka kai ko ka rama in an tashi ba da labari sai a ce nan wasu yan iska biyu sun kai ta zage zage ko an ga wasu mahaukata biyu suna faɗa amma yan guda ya sai a ce wani mara mutunci nan ya yi ta zagin wani ko kallo bai sai ba a ce ai haka man ya kai wala na dalibu su huba shahun ba mu sun mu abutake su amma gane mu sai muna shayayya wala jidalahum ko wani jidali da su wala nuraji'uhum ba mu mai san musu magana ko wala taraji'uhum haka mai sheshe ne yan magana ba mu son su mayar mu mayar qala ibn al-mubarak ya ce ma fa shay'un ila shay'in ahsanu min hilmin ila ilm ba a taɓa raɓa wani abu ga wani ba wanda ya hikawo kamar a raba ilimi da hankuri idan ilimi ya haɗu da haƙuri to ya yi komi kyau wannan zalafi hirsihi sallallahu alaihi sallama ala imani amihi abi dalib wannan ayar ta gaba da zamu karanta ta sabka ga kwaɗan da annabi sallallahu alaihi sallama ya yi tai ba sambo ne kanin uba ne abu dalibi ya musulunta dan idan duk wani abu na alhairi wanda ka yi tai ka yi tai kaga yan uwanka ba su shigo ciki ba sai tunani ya shigo ka cewa kai ina taba mutane abu na hana ma yan uwana wai ko abin ga ya koyi ko ko kowa ya karbi harkar ga ya tsira na yan uwa su halaka abin ga yayi sai ya zan bai ci daɗi ba a ce cikin gidansu kuma kanin uba ne bai karbi imanin ba sai wannan aya ta sauka innaka la tahdi man أحببت ولكن الله yahdi man yasha وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحببت أي كيف باك يا شريعة وأنت كتيسو wanda haka son hidayata hu shari'a ta ba wai shine zai shari'a ba wanda mu muke so ai la taqdiru ala idkhalihi fil islam ba ka iya shigar da shi cikin musulunci walakin Allah ya hadi man yasha sai dai shi Allah ke shiryar da wanda yake so bi khalqil imani da talita imani fi kalbihi cikin zuciyar shi wa huwa a'lamu bil muhtadi ai Allah shi ya san waɗanda adda qabiliya waɗanda ka iya karɓar shirya al musta'idina lahu waɗanda suka yi tattali ko an ka shirya su don karɓar imani dama shi imanin wani abu ne muhimmi ba ko ina yake sauka ba yana da muhalli inda an ka tanada don shi inda ya dace ya zauna to Allah shi ya san inda shirya ta dace ta zauna shi ke sanya ta nan وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرمنا آمنا تجبى تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا سنشي أي قومه متانين قريش قريشا وسنشي إن نتبع الهدى ما أكن تحطم من أرغنا أي إن منك بشريعة تاريدا كي ذا أهزجي مدك شكين قسم أي بشريعة أبا مصوبة ba mu da lokaci ba mu da ƙarfi kakkashe mu za a yi ainun min Ha, ana hizge mu daga cikin ta bi sur'atin da gaggawa wa qailuhu wanda ya faɗi haka harisu ibn usman ibn nawfal fa usani da ilaiha, amma sai an ka jingina gare su su duka an ka ce sun ci gashi ko mutum guda ne ya ce haka liri lahun biyu saboda sun yarda da cewa sai aka ce duk sun ci irin fa aqaru ha suka soke taguwa gashi kuma kudaru na ya soke ta amma da yarda kowa ai inittaba anaka ka halamnal araba in muka bi ka muka saba ma larabawa ta haɗu tuna za su hizge mu wa huwa ta'allulun bi illatin badila wannan kawo illa ne wadda a ta karya ba gaskiya ba radda hallahu alaihim ai Allah ya musu raddan ta bi qaulihi da cewa shi awalam numakkil lahum haraman amina ba mun samar da su harami amintacce ba ba su ganin duk duniya hitinnun da ake da yakuka amma suna su gari lafiya lau to mun yi musu haka kuma suke tsoron hare-hare na laraba ko laraba su hizge su suna ma ba muminai ba mun amintar da garin su to ina garin sun karbi imanin ba mu iya hake su aina allahun makanan ba mun samar da su wurin zama haraman wanda ke mai alharma bi hurmatil bait saboda alharmar daki an tsare su alharam ɗakin mai alharma aminan ai za amne ma'abuci aminci wa ma'amunan bihi abin amincewa cikin min idilaki labzatil fa'ili alal maf'ul wannan yana daga cikin furta labzin fa'ili ana nihin maf'ul aminan ga ka'ida amintacce to amma wanda aka amincewa ciki ne ake ba shi a amintacce ba abin amintarwa fa'ili ne wurin maf'ul kamar yadda ake cewa rahilatu taguwa wadda an ka azama sirri abinda ka'ida marhulatu wadda an ka aza masu da ce rahila kamar ita ta aza sirri ya mununa fihi min al-igarati suna amincewa cikin garin daga hare-hare walƙatali da kisa ba a kai hari na yaki ba a kashin kai alwaki aini masu afkuwa su biyu lil cikin laraba haulahun da agehin sauran garuruwan laraba da agehin harami ana kisa ana hare-hare na yakunka amma ban da su tutuba ilaihi samaratu kulli shay kuma ana jawo 'ya'yan itace na komi zuwa gare su wannan ma wata ni'ima ta babba sanya garin su ko wace shekara akwai annual international trade fair daga duk sassan duniya ko wace ƙasa ta kawo irin abin da aka ta zo da shi can ta sayar eh, ga hada-hada ta canji na kudaden duniya gaba ga tax na haraji jirage su biya kai ka biya reality na shiga ƙasa ai duk sources ne aka yi musu na arziki ku je kuma ce in kun yi kure kaza ku yi hadaya in kun yi kure kaza ku yi fidiya don duk da musadda a cikin makka ta ci nama ta koshi ta duk wannan ba su gode ba mai ma ya hata juna ilaihi min kulle aubin duk abin da suke bukata ana kawo musu daga kowane gehe daga kowace kasa wadda saƙa ta kai ta kai tufafi wadda yayin itace ta kai ta ɗauka wai za ka na haza halahun to in haka ya kasance halin suwahun ala shirki alhali ma suna mushrikai aka yi musu haka to fa kaifa ya kaggani laulan mu inda sun hada sharafal imani ɗaukaka imani ila hurmatul baiti zuwa ga alfarman daki ga alfarman wurin ga kuma ga girman imani min babu aula sai ya zama ballai ya karu rizqan milladunna arzittawa gare su daga wajen mun yi musu haka don arzittawa ta daga gare mu min indina daga wajen mu fallulan don falala ce mu kai musu min gari istihqaqin ba wai don sun cancanta ba tunda su ma mushrikai ina suka cancanci wannan nema mun da yi musu falala ne kawai wa rizqan shi rizqan dinnan nasbun muhallin nasba ke alal masdari akan masdari sai dai masdarin ya saba ma fi'ili ne ga lafzi don tujuba ne tujuba na da ma'anar turzaku ana jawo musu arziki rizqan arziki kamar ka ce jalasa ya zamna ƙu'udan zama ƙu'udu masdari ne amma ba irin lafzin jalasa ba amma ma'ana guda to in jawo musu na da ma'ana arzikta su ashe kaga rizqan ya zama irin ma'anar tujuba ya zama masdari kenan ana jawo musu arziki rizkan arziki ko ko tujuba ana jawo samaratu kulli shay'in yayin itace na komi rizkan don ɗaya arzitawa maqulul lahu kenan ko ko rizqan alhalinsa yana arziki min indina daga wajen sai ya zan hali ala ayi halin dai mansubi na ko ya zan mansubi akan maqulun bihi ko ya zan mansubi akan maqulul lahu ko ya zan mansubi akan hali ana arzikta su 'ya'yan itace arziktawa ko muna jawo 'ya'yan itace zuwa gare su don arziktawa ko ana jawo 'ya'yan itace na kowane nau'i zuwa gare su alhalinmu muna masu arzikta ko alhali ne yana arziki daga wajen duk yana dokuwa. nusiba alal masdari na tujuba bi ma'ana turzaku aw alal maf'ul lahu aw alal hali min as-samarat litahassusi in kace to hali shi ke zowa na kira amma sahibul hali sai ya zama arfa. to an ce samaratu kulli shay'in hali na zowa sahibul hali na na kira ka ce a'a yanzu na kira ta zama arifa tun da an yi tahassusi an kebi an ce 'ya'yan itace na komi bil ilafati saboda raba shiga kulli shay'in in ja'altahu bi ma'anar marzuki in ka sanya shi da ma'anar abin arzikawa walakin na aka sarahun sai dai mafi yawan su la alamu na zalika ba su san haka ba ma'a zuhurihi tare da zama ne ga hili ga shi bayyane likaunihim mahatuma ala qulubihim ya an kai ga abu ga hili ba su san shi ba dan zaman su waɗanda an karfe zukatan su imani baya shiga au akasaruhum la ya'lamuna ko ko mafi yawan su su san annat ta'amina wa rizqa amintar da daga hare-hare da ya yaƙuƙa da arzikin nan min Allah daga Allah yake ba shi yasa ba su yi imani da su ba ba su ɗauka daga Allah ba ne ne caɗe suka ɗau abin sun bayyana lahun sannan Allah ya bayyana musu annal amra bil akas al'amari zai zan kishi haka za su hita daga aminci zuwa su alama ƙalu bisa ga abin da suka faɗa wa annahum ahiqa sannan kuma ya bayyana cewa su macincimta ne an ya hafu su ji tsoro min ba'asillahi daga azaba Allah hina badiru ni'matahu tunda sun yi takama da ni'imar sun butulce bi qaulihi da cewa shi وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدها من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين kama halaka namin ƙaryata ai da yawa muka halaka alƙarya baɗirat da ta yi girman kai ta kafirce ma'isha ta halin rayuwarta wato kaga su ma kenan ya kamata su ji tsoro tun da sun butulce ma ni'imomin ganin Allah amanahum min hawhin ada amahum min ju'in wa amanahum min hawhin amintar da su daga tsoron yaƙi da hare-hare da ciyar da su daga kowane gehe ana kawo musu arziki sun butulce to su ji tsoron azaba don mun yi ta halaka alƙaryu saboda butulce mu nema ai a na kasiran min ahalil qura mun halaka yawa na mutanen alƙaryu kana haluhum ka halihin waɗanda halin su zan irin nasu hali na butulce mu nema amma can harko hil amni suna cikin aminci walinal Aisha da saukin rayuwa zattabshi suke rayuwa ba da tsanani ba badarat maishata amma sai ta yi butulci kafara ta butulce mal'ima wa asharat ta yi girman ma'ishata ha halin rayuwarta ai fi aisha ha a cikin rayuwarta fannu sai ba an nazmanci ma'ishata bi nazil hafi da ɗebe harshen habla shine fi asali fi ma'ishata da tun da babu fi sai an ce ma'ishata aulun mina ko an kumsa ma badirat ma'ana kafarat ta kafirce mamaki ma'ishata ha rayuwar da muka bata mai dadi ta ce mata sai ya zan babu fi kanta dan an ba badira ma'ana kafar wa huwa maqulun bi sai ya zan maqulun bi kaga ba tai alal maquliyata take ba akan nasul fa fatilka masakinuhum lan tuskan ai ga gidajen su can kwangaye ba a sake zaman su ba ya isa ya zama aya idan an ce ma wani mutum ya taba zama nan ga wurin hili bai kai ga ga gida ne har ya fara faduwa sai ka ce a lalle an mutu gidan ba mun hallaka su ai ga gidajen nan kwanga a empty hawayatan suna yohintacci lan tuskan ba a sake zaman su ba minas sukuna daga sukuna ne na wurin zama min ba adihin bayan su illa kalila in har an zamna to sai dai kaɗan irin masu bi su wuce in sun gaji sukan tsaya nan su huta hmm. ta ga masu shudawa kan tsaya yau man yini au ba'alahu ko sashen yini lil istirahata don huta au ko ko lam ha ba wanda ya zamne su illa diyuru sai tsuntsaye wal shi da namun daji su da yake tsayawa wuri amma ba mutane ba ya zan daji au lam yaskun man ha ko ko wanda ma ya zamnan ba zai natsu ya zamna ba illa qalilan sai kadan bi shu'umi ma'asihim saboda shi'umci na sabon su lisara ya tafi ila kulli sakin don sabon ya yi naso ya game duk wanda azam na wurin wa kunna na hannun warisin Allah ce da muka hallaka su muka kasance mu ne masu gade su ma'ana mu ne masu gade su ba mu bar musu baya ba don in an halaka mutum an bar mai da dan sai ya gade shi to mu muka gade su ce mu muka gade su bayani na ga daddiyan da jikokin kowa mun halaka ko kuwa mu ne masu wanzuwa bayan kowa ya kare. bi an tarakana ha balaƙi'a mun bar gidajen kwangaye kamar da ce yaminul kaziba ta zarar da yara balaƙi'a rantsuwa ta ƙarya tana mai da gidaje kwangaye wato tana za a halaka lam ya a ahadun fi da yarihim ya tasarrufa tasarrufa ba wani ɗaya da ya maye gidajensu yana tasarrufi irin nasu tasarrufi ba ta ma'ana ba mafar musu masu gado ba mun yi musu isti isali tumɓukewa gaba ɗaya ko kada uddabir an kace har bayansu ci gaba ana shi ka ba mu umarni ba mu ne ke umartar shi وما كان ربك مولك القرى حتى يبعث في أمها رسولا حتى يبعث في بها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما كان ربك مهلك القرى بظلم ubangijin ka bai zan yana halaka alkariyu ba bi zulmin saboda zalunci zaluncin min ha na tafa ba ko na Allah ba ba wai ya hallaka su da zalunci na shi ya zalunce su ba a nasu ma zalunci in sun yi bai hallaka su sai ya haiku ma da haka ya ce min ha don kaka ɗauka wai kai ne ya kore ma zalunci a ko su suka yi zaluncin bai hallaka su hatta ya ba'asa sai ya aiko rasulan manzo fi ummi a cikin uwa alkarin babban birnin nasu a azami ha mahi girma alkarya wa asliha asalin garin allati hiya a amalu ha waɗanda su ne shugabannin su nan ummalu su kan tomomin su ha ahlaha yakununa abdana wa ambala domin mutanen birni na babban garin za su zama su ne mahi lura kuma su suka yi ɗaukaka za a ga sun fi asali kila su asalin zaman kasar sai mun aiko musu manzo ya talu alaihim ayatina yana karanta ayoyin mu gare su ilzaman lil hujjati don mu yanke musu hanzari mu ta hujja kansu wa kada alma'azarata da yanke hanzari wa yakunu tawabi'a sai sauran alƙaryu su zama masu biya in an ka aiko manzo daga cikin babban birni wa ma kunna muhalikil qura Allah ce ba mu zan masu halaka alƙaryu ba fi zamanin sabiq can lokacin da ya gabata duk alƙaryun da muka halaka ba mu taɓa halaka su ba illa wa ahluha zalimun Bace sai mutanen su sun zama azzalumai bi takazibir rusuli da ta manzanni al-mabusi ilaihim waɗanda aka aiko zuwa gare su wa fihi tahawifun ciki akwai ba da tsoro li ahli makka ga mutanen makka bi annahum cewa su bi tilka sifati suna da waccan sifa ta ƙarya ta manzanni fahum bi sadad zalika don haka su ma suna daidai da irin abincin ya fada su وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها زينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعدلون صدق الله فلان صدق الله العظيم na aka aje ai ba shi ya san inda kamata a yi faji ba fasinja ka ci a tsaya nan ba don shi shi ya san nan ana kamu rassafti nan. ga doka haya ba da zai wama min shay'in duk abinda aka ba ku na wani abu min asbabid duniya na sabubban duniya fa mata'ul hayatid duniya dan jin dadi na kawai na kayayyaki na rayuwar duniya kamar yanzu kafet ɗin gane da sauran furniture da kayayyakin ɗaki za su tsufa ko ba su lalace ba a ga akwai bukatar canza su to haka nan duk kayayyakin duniya ɗan lokaci ne wazinatu kawar duniya ce kawai da ka iya ko ba ta ƙare ba lokaci ya wuce ta ga akwai buƙatar canza ta tamatta da bihi za ku ɗan ji daɗi da shi wata ta zayyano da bihi ku yi kawa da shi muddata hayatukum muddar rayuwa ku kawai hayar na sai ya ƙare wa ma inda Allah abinda aggon Allah mina sawabi na lada hairun shi yahi wa abqa shi ke wanzuwa annahu abadiyun don shi har abada ne wa fil hadis ya zo cikin hadisi law kanat ad min az-zahabi wal akhiratu min al-hazafi da ace duk kayayyakin duniya na zinari na na lahira a ce laka ce kasake ne la hatara halakil da mai hankali zai zaɓi na lahirar can don wanzuwarsu fa kaifa wal amru bil akas to mi ka gani ga al'amari ya zan son koyi na duniya a ƙasa na lahira a zinari to ko da na duniya a zinari na lahira Allah ka mai hankali zai dau na lahirar can don su an masu dogewa har abada to bale ma ba haka lamarin yake ba yana kishi haka wani za kala don haka ma Allah ce afala ta aqilun halan ba ku da hankali Bittadi ta aqiluna lil jamhuri haka mahi yawon makaranta suka karanta wal ya'i afala ya aqiluna li abi amrin haka abi amrin ya karanta wai ba su fahimta ba su da hankalin da za su gane annal baqiya abinda ka wanzuwa hairun ya min alfani daga mai karewa wa isarul fani zaɓin ko abinda ka karewa alal baqi bisa ga mai wanzuwa laysa min af'alil uqala da cikin aikin masu hankali wajen qira'atul gaiba kira'ar da an karanta da gaiba ya kenan afala ya ake luna to alal iltifati ya za an waiwa ya kenan bayan ana magana da su wa ma'utitun abinda an ka baku ka gana abokan magana na hidabi aka yi da su to yan an ka ce afala ya ake luna an yi iltifati da gazance da su an maishe su ga haifai kamar ba su halan ba su da hankali to an waiwaya daga hidabi zuwa gaiba to yin haka a ya yi tsananin zaman zargi kana magana da mutum amma saboda muna na hali ne sai kamar sai kamar benan ka ce ya kuke yin kaza ku yi kaza ku kaza halan waɗanga mutane ba su da hankali baka ce halan ba ku da hankali to ya yi tsananin zargi wal hidabu amma shi ko zance da su a ce afala aqiluna halan ba ku da hankali a maishe su abokan magana shi ko ablagu ya yi kai matuƙa mau'izatan ga wa'azi wa fil kulli muqtalal maqabi to mutsayin da yana hukunta kowane kowane na daukuwa anan dan kowane na da muhalli in an ce an maishe su ga ibai to don zargin su aka mugun aikin in an ce an maishe su muhadabai don wa'azi ya kai matuƙa gare su su ga da su aka magana sun ma'aulaha hama ta kaddama sannan Allah ya bayyana abin da ya gabata bayan ya yi samarizin ya faɗai dunkule yanzu zai faɗai kwatta-kwatta min tafawutul fani wal baki na cerere ne yadda a tsakanin abin da kawan zuwa da wanda ka kare a ba su dai bi kaulihi da cewa shi alhamdulillah al'ilmu inda Allah wala haula wala quwwata illa billah